karo na biyu kenan ƙasa ga wata ɗaya da wasu da ba san ko waye ba da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne ɗauke da makamai suka kai farmaki a wasu ƙauyukan da ke cikin jihar walam a yankin talaberi harin baya bayan nan ya afku ne a jiya da maraice da misalin karfe 6 a wani garin da ake kira bani bangu mai tazarar sama da kilomita 245 a arewa maso gabancin birnin yamai inda sakamakon hakan ya sa jami'in tsaro ɗaya riga gidan gaskiya a yayin da wasu biyu suka jikkata ko baya ga haka ma mutanen da ke dauke da makaman da ake zargin cewa 'yan ta'adda ne sun yi awon gaba da motar jami'an tsaro ɗaya, a yayin da suka lalata ɗayar. da na tuntubi kakakin rundunar sojan tsaron jamhuriyar Nijar Kanal Mustapha Laudiri ya tabbatar man da wannan labarin tare da cewar yanzu haka jami'an tsaron Nijar din na ci gaba da gudanar da kwakwaran bincike. Honorable Karim Burema dan majalisar dokokin jihar ne mai wakiltar mazabar Bani Bangu da Walam. Eh, lokacin da masu hari nan da sun kuzo sun aske sojawa shi ma sun samu labari sun tare ma sun hana ya shiga cikin garin bani bango to da sun ka hana hakanan an yi fada an yi raciyace an kashe guda an ka sa wuta mota guda sun ka kone shi bayan hakanan sojawa sun yi kokari sun koro sun za da baya. To kawo yanzu kamar su waɗanda suka shigo waɗannan 'yan ta'addan da suka shigo kahin su zo kun ga alamu ko wasu ba su kira suka ce da muku ga alamun ga mutane nan ba waɗanda ba su yarda da su ba za su shigo? E, tun lokacin sallah alasar bayan sallah alasar mutane da wase sun samu labari sun gaya ma kamar wanda ana so a gaya ma duka an gaya musu wata hanya sun ka biyo sun ka shiga da an ka bai tamani ba inda ya biyo wurin da ana tamani na don da ba su yi bannan nan. Da kowane hali ne ake ciki yanzu haka a garin na Bani Bangu? To yanzu dai alhamdulillahi tunda waɗanga sun koma eh, sun fara harkar su yanzu mutane duka suna ga aiki. Dan majalisar dokokin dai ya kira da kakkausar murya zuwa ga mahukuntan jamhuriyar Nijar da su ƙara ƙarfafa ɗaukar matakan tsaro a yankunan domin kare lafiyar al'ummar da ke fuskantar barazanar tsaro. To tun bara mun fada ma <clears throat> gwamnati mun cewa kaman a yi wurin uku da ana kai sojawa don da an an kashi waɗangana don da hari nan ba shi tun da an kullum sojan nan ya tabbata suna wuri shi ba su koma zakuwa amma yanzu eh, bani bangu na ya san akwai soja wanda bai da yawa eh, can mangaiza akwai bai da yawa saboda haka nan na ana gari kaman inda an yi na tongo-tongo an yi na ni godal ko waɗanga buina an ka kai sojawa da yawa don da yanzu wannan ba shi ta can tunda ziya da sun kai lokacin da suna zakuwa mutane da daji sun samu labari inda sojawa suna can na ba su zo bani bongo masu farfaro talatin na sun ku zo bani bongo ko mota bui ba yana iya koro shi ba. Kawo yanzu dai ba wata sanarwa a hukumce da ta tabbatar da adadin mutanen da suka riga mu gidan gaskiya sakamakon harin na jiya. Harin ta'addanci dai ya kara kamari ne a jamhuriyar Nijar tun lokacin da gwamnatin ta shiga yaƙi da 'yan ta'adda waɗanda suka mamaye arewacin ƙasar Mali inda ƙasar ta yi hasarar sojojinta da dama a fagen daga. Ƙasar Nijar da yanzu haka tana zagaye ne da ƙasashen da ke fuskantar barazanar tsaro musamman ma ƙasar Mali, Najeriya da kuma ƙasar jamhuriyar Libya. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.